Hanyar adalci darasi na tamanin da hudu An hau da Yesu bisa gicciye Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, ta yin haka za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Ina da murna yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga Yahudawa shugabannin addini sun kama Yesu, da dare sun tafi da shi gidan babban firist, sun kai shi gaban shari'a da ƙagen masu shaida zur, sun yanke masa hukunci, sun tafi da shi wurin gwamna Bilatus, wanda ke mai mulkin ƙasar, domin su sami hanyar su gicciye shi, sojoji sun yi ma Yesu tsananin bulala, sun tumka ƙayayuwa sun yi rawanin ƙaya, sun sa a kansa, sun yi masa ba'a, sun shara masa mari a fuska, sun tofa masa miyau, sun ɗauki sanda sun buge shi a ka. Ta yin wannan, ’yan adam sun kora mai adalci Ubangijin daraja, wanda ya sauko daga sama. Mutanen da suka ba Yesu wuya ba su san kalmomin annabawa ba, waɗanda suka shaidi wahalun nan na almasihu a hannun masu zunubi, duk da haka sun cika annabcin annabawa. Yau za mu ci gaba cikin lanjila mu ga yadda Yesu almasihu ya sha azaba, ya mutu bisa gice, haka ya kammala babban shirin ceto na Allah, wanda annabawansa suka yi shelarsa tun da daɗewa. Kafin mu fara nazarinmu na yau, ya kamata mu san wani abu game da zamanin da ya ke rayuwa a duniya. Romawa masu mulki sukan yanka hukunci bisa waɗansu masu laifi ta hanyar hau da su bisa wani icce ko kore wanda aka kafa, ko bisa giciye wanda aka shirya ta musamman, sai su buga ƙusoshi a hannuwa da ƙafafu, su bar masu laifi a rataye su mutu. Ita ce mutuwa ta gice, akan keɓe wannan mutuwa mai tsananin zafi da ba da kunya domin masu laifi mafi muni. ya yi waɗansu daga cikin kuna yin tunani a kan ko me ya sa Allah ya ƙudurta ma'almasihu mai adalci shi mutu ta hanya irin mutuwa mai azaba mai ba da kunya haka? Dalilin da ya sa dole Yesu ya sha maƙetacciyar mutuwa mai tsanani shi ne domin zunubi maƙetacin laifi mai tsanani ne, zunubi babbar matsalar duniya ne. dukanmu masu zunubi ne, zunubanmu sun zama abin ƙyama a gaban adalcin Allah mai tsarki. Yaya Allah zai gafarta mana zunuban ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba? Ya kamata Allah ya ma zunubanmu shari'a cikakkiya mai adalci, ba dama ya yafe zunubanmu kurum ba, Allah alƙali ne mai adalci, dole ya hukunta kowane zunubi yadda ya kamata, sakamakon zunubi mutuwa ne, wato, zama a wutar gidan wuta har abada, ya kamata a sha hukuncin nan har matuƙa. Labari mai daɗi shi ne, Allah ya aiko mana mai fansa, mai adalci, ya sha iyakar hukuncinmu, saboda zunuban da muka aikata. Yesu ne wannan mai fansa mai adalci, mai ƙarfi, ya zo ya cece mu daga fushin Allah wanda zai zubo mana saboda zunubanmu. Yanzu, abokai na ƙwarai, ina kira gare ku, ku buɗe zuciyarku da hankalinku ga karatun bishara, za mu ji labari mai tsarki game da Yesu da mutuwarsa bisa gicce littafi ya ce, bisa ga bishara ta Yohana Sura ta goma sha tara, sa'an nan Bilatus ya ɗauke su ya ba Yahudawa don su gice shi, sai sojoji suka tafi da Yesu, ya kuwa fita daga cikin garin yana ɗauke da gicciyansa da kansa zuwa wani wuri wanda ake ce da shi wurin ƙoƙon kai, da Yahudanci kuwa ana ce da wannan wuri Golgota. Luka Sura ashirin da uku Da sojoji suna tafiya da Yesu, sai suka sadu da wani da ake ce da shi Saiman, mutumin kura yana zuwa daga ƙauye, suka cafke shi, suka sa masa gice ya ɗauka ya bi Yesu a baya. Mutane da yawa sosai suka yi ta binsa, a cikinsu ko har da waɗansu matan da suke kuka. suna ihu dominsa, aka kuma kai waɗansu mutum biyu masu laifi don a kashe su tare da Yesu, da suka kai wurin da aka ce da shi ƙoƙon kai suka gice shi a nan, tare da masu laifin nan, ɗaya a damansa, ɗaya kuma a hagunsa. Sai Yesu ya ce, Uba, ka yabe musu, gama ba su san abin da suke yi ba. mutane da suka tsaya suna kallo, shugabannin kuma suka yi masa ba'a suna cewa, Ya ceci waɗansu, to, ya ceci kansa mana, in shi ne almasihun da Allah ya zaɓa. Sojoji ma suka yi masa ba'a ta wurin zuwa wurinsa, suna miƙa masa ruwan tsami, suna cewa, In kai ne sarkin Yahuda, to, ceci kanka mana. Har yanzu Yohana Sura ta goma sha tara, Bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa, wadda aka manne a kan gicciyen, abin da aka rubuta kuwa shi ne, Yesu Banazaret, sarkin Yahudawa. Yahuda da yawa sun karanta wannan sanarwa domin wurin da aka gice Yesu kusa da birni ne, wannan rubutun kuwa an yi shi da Yahudanci da Romanci da kuma Helenanci. sai mayan firistocin Yahudawa suka ce wa Bilatus, Kada ka rubuta sarkin Yahudawa, amma ka rubuta, wannan mutum ya ce wai shi ne sarkin Yahudawa. Bilatus ya amsa ya ce, Abin da na riga na rubuta, na rubuta kenan. Bayan da sojojin suka gice Yesu, suka ɗibi tufafinsa suka raba kashi huɗu, kowane soja ya ɗauki kashi ɗaya. sun kuma ɗauki doguwar rigarsa, wadda ba a ɗinka ta ba, amma an saƙa ta ne tun daga sama har zuwa ƙasa. Sai suka ce wa juna, Kada mu yage wannan rigar, amma mu yi ƙuri'a a kanta, mu ga wanda zai ci. Wannan ya faru ne don a cika abin da annabi Dauda ya rubuta cikin zabura cewa, sun raba tufafina a junansu, rigata kuwa suka yi ƙuri'a a kanta, abin da sojojin suka yi kenan. Luka Sura ta ashirin da uku Ɗaya daga cikin masu laifin da aka gice ya yi masa baƙar magana ya ce, Shin, in ce kai ɗin nan ne almasihu? To, ka ceci kanka, ka kuma cece mu mana. Amma ɗan ya tsautawa wancan ya ce, ba ka ma tsoron Allah, kai da ka sami hukunci daidai da shi, Mukam daidai aka yi mana, domin muna samun ladan abin da muke yi ne, amma shi fa wane laifi ya yi, ya kuma ce, Ya Yesu, ka tuna da ni cikin mulkinka. Yesu ya ce masa, Ina gaya maka yau innan za ka zauna tare da ni a sama. Markus Sura ta goma sha biyar Da tsakar rana sai duhu ya rufe dukan ƙasar, har zuwa ƙarfe uku na yamma, sa'an nan da ƙarfe uku Yesu ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Eluwa, Eluwa, lama ne?" wato, ya Allah na, ya Allah na, don mi kayashe ni? Da waɗanda suke tsaye a wurin suka ji haka suka ce, Gashi yana kira annabi Iliya, sai ɗayansu ya gudu, ya jiƙa soso da ruwan tsami, ya soka a sanda, ya miƙa wa Yesu don ya sha, ya ce, Ku tsaya dai, bari mu gani ko annabi Iliya zai zo ya sauko da shi. Mutanen sun faɗi wannan domin ba su gane abin da Yesu ya ce ba, kuma ba su fahimci abin da ke faruwa ba. daga tsakar rana sai yamma dukan ƙasa ta duhunta, a awoyin nan na duhu sai Allah ya zubar da sakamakon dukan zunuban kowane ɗan adam bisa mai fansa mai tsarki, domin duk mai ba da gaskiya gare shi kada ya hallaka har abada. Ba mu iya ko fara sanin irin tsananin raɗaɗin da Yesu ya sha domin mu. Yohana Bishara Sura ta goma sha tara Yesu ya san cewa a wannan lokaci ya gama dukan komai, kuma domin a cika abin da aka rubuta a maganar Allah sai ya ce, Ina jin ƙishin ruwa. To, akwai wani gora cike da ruwan tsami a ajiye a wurin, sai suka jika soso da ruwan tsamin, suka soka soson a sandan Izab, suka ɗaga suka kai bakin Yesu, da Yesu ya tsoci ruwan tsamin nan sai ya ce, An gama, sai Yesu ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Uba, a cikin hannunka nake ba da raina, da ya faɗa haka sai ya mutu. Markus Sura ta goma sha biyar Sai labulen da yake cikin haikali ya yage kashi biyu. tun daga sama har ƙasa. Lokacin da soja wanda yake tsaye a gaban Yesu ya ga yadda ya mutu sai ya ce, Ba shakka, wannan mutum ɗan Allah ne. Waɗansu mata kuma suka tsaya can da nisa suna kallo, cikinsu kuwa akwai Maryamu daga Magadala, da Maryamu mahaifiyar Yakubu ƙarami da Yusufu da kuma Salomi. Tun daga Galili ne waɗannan matan suka biyo shi suna yi masa hidima, waɗansu mata kuma da yawa waɗanda suka zo tare da shi a Urushalima suna wurin nan. Yohana Sura ta goma sha tara Sa'an nan shugabannin Yahuda suka roƙi Bilatus ya ba su izini a kakkarya ƙafafun mutanen da aka gicce, a kuma sauko da jikunansu daga kicce, sun yi wannan roƙo ne domin ranar shiri ce. kuma ba su son jikunan su kasance a kan gice a ranar hutu, ranar hutun nan mai zuwa kuwa hutu ne na musamman, sai sojojin suka zo wurin mutanen da aka gice tare da Yesu suka kakkarya ƙafafun mutum na farko, sa'an nan suka je suka kakkarya ƙafafun mutum na biyu, amma sa'ad da suka zo wurin Yesu, ba su kakkarya ƙafafunsa ba, domin sun ga ya riga ya mutu, sai dai ɗaya daga cikin sojojin ya soki Yesu da mashi a gefe wajen haƙarƙarinsa, sai nan da nan jini da ruwa suka fito. Shi wanda ya ga abin da ya faru ne, ya faɗa wannan, kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne, kuma shi ma da kansa ya san gaskiya ke faɗi, kuma yana faɗinsa ne domin kuma ku ba da gaskiya. wannan ya faru ne domin abin da aka rubuta a maganar Allah ya cika, wato, ba ko ƙashinsa ɗaya da za a karya. Wani nasin Allah kuma ya ce, Za su dubi wanda suka soka. Bayan haka, Yusuhu, wani mawadaci mutumin Armatiya, wanda yake almajirin Yesu ne, amma a ɓoye domin tsoron Yahudawa, ya roƙi Bilatus izini don ya ɗauki jikin Yesu, Bilatus ko ya yarda masa, ya kuwa je ya ɗauki jikin Yesu. Nicodemus, mutumin da ya taɓa zuwa wurin Yesu da dare, ya tafi tare da Isu, yana kuma riƙe da mur da alawas a garwaye wajen awo ɗari. Sai mutanen nan biyu suka ɗauki jikin Yesu, suka nannaɗe da yadin linin, tare da kayan ƙamshin nan bisa ga al'adar Yahudawa ta jana'iza. A wurin da aka gicciye shi kuwa akwai wani lambu, a cikin lambun kuma akwai wani sabon kabari, wanda ba a taɓa sa kowa a ciki ba, da yake ranar shiri ce ta Yahudawa, kuma kabarin yana nan kusa, sai mutanen nan suka sa jikin Yesu a wannan wurin. Abokai, ya kamata mu ajiye karatunmu na yau, ko da suke labarin almasihu bai ƙare da kabari ba, gaskiya ce, muna jin daɗi ƙwarai da gaske, mu gayyace ku ga sauraron darasi na gaba, mai kan magana Yesu ya tashi. Abin da muka saurara yau, mai ban mamaki ne sosai. mun ga yadda ’yan Adam sun rena almasihu, Ubangijin rai, sun kashe shi ta hanyar bugun ƙusoshi a hannuwansa da ƙafafunsa, sun hau da shi bisa gice ya mutu, amma ya kamata mu tuna mutuwar almasihu ta cika shirin ceto wanda Allah ya shirya tun kamin halittar duniya. Ko kun ji abin da Ubangiji Yesu ya shaida daga bisa gicciye dab da mutuwarsa, ya ce, An gama, don me Yesu ya ce, An gama, ya ce, An gama, domin ya kammala aikin ceto. Tabbas, addinan duniya ba sa cewa an gama, abin da suke cewa shi ne, ba abin da ya gama, dole ka ceci kanka ta hanyar ayyukanka nagari, ya kamata ka yi aiki don ka shafe zunubanka, tashi ka yi niyya, yi aiki tuƙuru, ba abin da ya ƙare, idan kana son shiga aljanna, ya kamata ka yi aiki sosai, ka yanka haɗayu, ka cika farillan addini kamar yin azumi da addu'a da ba jikinka wuya. da dai irinsu daban-daban shi ne saƙon addini. Amma labari mai daɗi na Allah zuwa mutane shi ne an gama, ku ba da gaskiya ku sami ceto, da jininsa almasihu ya biya bashinku na ladan zunubi, jinin Yesu yana da iko ya tsarkake ku, ya iya canza ran mai zunubi mafi muni shi ya sa Yesu ya ce ma mai laifin da ke mutuwa wanda ya tuba, Ina gaya maka yau ɗin nan za ka zauna tare da ni a sama, Luka Sura ashirin da uku aya arba'in da uku. Abokai na ƙwarai, aikin da ke da iko ya cece ku daga sakamakon zunubi, an kammala shi duka. Allah ya gamsu da haɗayar Yesu ba mu da bukatar yanka raguna ba, yadda kakanninmu suka yi kamin zuwan almasihu. Yesu almasihu ne cikakkiyar haɗayar Allah, bayansa kuma babu wata haɗayar da za a yanka, shi ne haɗayar ƙarshe, ba abin da ya saura, sai dai mu gaskanta abin da Allah ya shaida game da almasihu, haɗayar da ya tanada, an gama. Yesu ya cika abin da annabawa suka hango game da azaba da mutuwar mai fansa mai adalci shekara ɗari bakwai, kamin shigowar Yesu cikin duniya, annabi Ishaya ya rubuta. An yi jana'izar almasihu tare da masu mugunta, aka binne shi tare da masu arziki, ko da yake bai taɓa yin laifin komai ko ƙarya ba. amma aka yi masa rauni saboda zunubanmu, aka duduke shi saboda muguntar da muka aikata, hukuncin da ya sha ya ’yantar da mu, dukan da aka yi masa ya samu kawarki. warke, dukanmu muna kamar da tumakin da suka ɓata, mu ya kama hanyarsa, Ubangiji ya sa hukunci ya auko a kansa, hukuncin da ya wajaba a kanmu. Ishaya Sura ta hamsin da uku aya tara da kuma aya ta biyar da aya shida. Ku masu sauraro a yau, ko hakika kun gazganta annabawa, ko kun gazganta Yesu ne ɗayan da ya kammala aikin ceto wanda annabawan Allah suka rubuta labarinsa, ko yanzu kun gane dalilin mutuwar mai fansa mai adalci bisa gice da ni da kai da ke mu ne dalili, ta dalilin zunubanmu ya mutu tamkar rago marar lahani, marar laifi, da aka yanka haɗaya. Mun cancanci madawamin horo a gidan wuta, amma Allah saboda girman ƙaunarsa mu, ya aiko da Yesu wanda ya ce da shi, ɗana ƙaunatacce, domin ya sha wahalar hukuncinmu, ya ɗauke sakamakon zunubanmu, shi ne abin da littattafai masu tsarki suka shaida da suka ce, Da ƙyar ne wani ya mutu saboda mutum mai adalci, amma wataƙila wani ya iya yin ƙarfin hali ya mutu saboda mutum mai halin kirki, amma Allah ya nuna mana yawan ƙaunarsa, don tun muna masu zunubi, almasihu ya mutu saboda mu. Roma Sura biyar aya bakwai da takwas, Almasihu bai taɓa yin zunubi ba, amma saboda mu Allah ya maida shi kamar mai zunubi, ta wannan dalili ne cikin Almasihu za mu iya sami adalcin Allah, Kurintiyawa ta Sura biyar aya ashirin da ɗaya. Ɗaukaka ta tabbata ga Allah mai rahama mai jinƙai, an gama, Allah ya cika ma'anar da ke cikin alamar haɗayar annabi Ibrahim, babbar sallah, domin daidai wurin da Ibrahim ya yanka rago mara laifi a maimakon ɗansa, can ne Yesu mai fansa mara zunubi ya bar mutane su yanke shi a madadinmu, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya halaka, amma ya sami rai na har abada. Yohana Sura uku aya goma sha shida. na gode don sauraro, idan kana da wata tambaya game da wannan haɗaya cikakka wadda Ubangiji Yesu ya miƙa domin ka, sai ka aika wurinmu ko ka yi magana da malamin Kirista mafi kusa gare ka. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani akan wannan magana mai zurfi, mai ƙarfi da Yesu ya faɗa bisa gice sa'ad da yana bakin mutuwa ya ce, an gama. Yohana Sura goma sha tara aya talatin, Allah ya taimake mu, amin.